Ubangiji Allah ta yi riko, Allah ya dafa maku. Masarautar daura da ke jihar Katsina ta yi naɗe ɗaya guda hudu da cikinsu har da galadiman kasar Hausa. A ranar Asabar tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya masarautar daura a ƙarƙashin jagorancin mai mataba sarkin daura. Alhaji Umar Faruk Umar ta gudanar da wasu naɗe-naɗe guda hudu masu matuƙar tarihi da muhimmanci. da ya gabatar da jawabinsa bayan kammala naɗin mai martaba sarkin ya bayyana dalilin da ya sa ya bada wannan sarautu inda ya ce ya ba alhaji abdulmajid yawo umar gwajo-gwajo sarautar galadiman kasar hausa saboda darajar mahaifin shi garkon daura right honorable yawo umar gwajo-gwajo abdulmajid yawo umar ɗan garkuwan daura garkuwan daura mutum ne mashahuri mutum ne sananne a cikin jira kaɗai da ƙasa baki ɗaya mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai biyayya mutum ne mai amfani da dukkan saurin taimakon talakawa da addinin musulunci mutum ne mai ɗinke baraka mutum ne masoyin Allah mutum ne masoyin mai son Allah ya daɗe ina bauta a ƙasar daura ya daɗe ina bauta wannan gida ya daɗe yana ɗinke balaka tsakanin daura da katsina sananne ne a katsina da daura ba za ka ce ba shi ɗan daura ba ne kowa da son shi saboda kyakkyawan halayensa ina sa a yi koya mai da irin halayen garkon daura ya umar gwajo-gwajo ya kara da cewa honorable ya umar gwajo-gwajo mutumin kirki ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen taimakon al'umma musamman talakawa ya kara da cewa sarautar galadiman kasar hausa ta fi sarautar garkuwar daura domin sarauta ce wadda ake ba gwamnoni da ministoci da sauran mutane da suka bauta ma al'umma a yau irin wannan mukamin da zan ba ɗana ɗan garkuwa abdulmajid ba mu taɓa babu da shi ba amma shi mun bahi saboda cancantar ubansa cancantarsa a dumajin umar ya gwaje-gwaje kun ba ka sautar galadiman hausa da karshe mai martaba sarkin daura alhaji umar faruk umar ya yi kira ga malaman addinin musulunci da su haɗa kai su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'in zaman lafiya da niyyar allah ya yi mana matsalolin da muke fama da su musamman matsalar tsaro da ya addabe mu Sauran ɗan da aka gudanar sun haɗa da ɗan saran daura Alhaji Nasiru Wada Mai adu'a shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Katsina, Sadaukin Daura Alhaji Ibrahim Lawal Abba, Dujuman Daura Alhaji Nura Alha, da mai martaba sarkin ya addu'ar fatan alheri gare su. Taron din ya samu halartar mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma babban lauya na gwamnatin jihar Katsina Honorable Ahmed Usman El Marzuk da kwamishinan ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu a honorable yawo umar gwajo-gwajo sauran sun hada da honorable nasir Yahya daura dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar daura sai dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar mai ado honorable mustapha rabi musa da manyan-manyan 'yan siyasa manyan 'yan kasuwa da manyan ma'aikatan gwamnati sarakunan gargajiya daga jamhuriyar nijar hakimai daga masarautar daura da katsina. Rahman Kebujani, Mobile Media Group.